Almukuri ta ce daɗin me da bebanci abdul ya ce daɗi na mana gashi na sha miki nonuwa na mamatsa miki duwawuka almukuri'a ta yi kasa da kanta abdul jalal ya yi murmushi haɗi da buɗe robar ruwa ya yi kasa da glass ɗin motar ya wanke fuskarsa saboda hawayen da ya yi ɗazu ya goge fuskarsa da tishu almukuri ana kallon sa ta ajiye memo ɗin da ta gama rubutun da rubutunta ciki inda ta ɗauke sa abdul ya tada motar suka nufi gate din hotel ɗin. almukuriya ta juyo ta kalle shi ganin zai shiga hotel ɗin. ita ta shafa wasa yake yi abdul ya zuba mata ido shi ma daidai yana hon a bakin gate ɗin hotel ɗin. cikin almukuri a yayi laushi ganin an buɗe gate ya danna motar cikin dan ƙareren hotel ɗin zuciyarta ta shiga dukan uku uku abdul na kallon tsoro da firgici akan fuskarta sai dariya yake a kasan zuciyarsa amma bai ce mata komai ba ya isa parking space ɗin hotel Ya yi parking ya juyo ya kalle ta daidai wayarsa ta yi ringin ya ɗauki wayar ba tare da ya yi bikin call ɗin ba almakuri'a ta kore sa da ido zuciyar ta sai lugudan tashin hankali ke yi har zufa ke karyo mata duk da sanyin AC da ke motar Abdul ya kara kure ta da ido sallar firgici ya kara bayyana akan fuskarta yi murmushi haɗi da cewa ina zuwa yanzu insha Allahu ya buɗe yar jakarsa baka ya ɗauki wasu documents kana ya fice a motar zuwa cikin hotel ɗin. almakuri ana kallon sa ta riga ta sadakar yau ta ta kare kakarta ta taba gaya mata in namiji ya kai mace hotel to lalata lalata mata gabanta zai yi ta shiga salatuttuka da sallallami a zuciyarta da addu'o'i bai fi mintuna goma sha biyar ba ya dawo cikin motar hannun sarki da ledoji manya guda biyu ya kalle ta ya ga duk ta jike da zubar tashin hankali bayan kunne ya bar esin motar zubar nan duk ta mecece ya faɗa yana miƙa mata ledojin da ya shigo da su ta amsa still jikinta na rawa Abdul ya yi yar dariya haɗi da ta da motar ya ja suka fice a hotel ɗin ta saki nan nauyar ajiyar zuciya bayan sun fice a hotel ɗin Abdul da ke ankare da ita ya ce kina ta wani zufa kin sha ko na kawo ki hotel ɗin in ci abin da bazan iya faɗa ba ni kam ko almukuri'a ta kalle shi ta yi kasa da kanta sai ta dawo hayyacinta da suka fice a hotel ɗin Abdul ya yi murmushin gefen kuma tuka ne ya ce Kulliwa mine kyakkyawata. Ai ba a hotel zan abu nan ɗinki ba malama ki ma kara kwantar min da hankalinki na bada wasu takardu ne kara kara na tsar min da hankalinki ba zan iya miki komai ba a hotel a ɗaki na zan miki duk abin da nake so na miki saboda san da nake miki my love gwara in abu nan ɗinki a inda zan yi alfahari da ke almukuri ta ɗago ta kalle shi sai kuma ta yi kasa da kanta tana mamakin wani irin ci yake nufi sai ka ce wata abinci ki ci abincin da na siyo miki a restaurant din hotel din can ciki je in ba daɗi sai mu je wani guri ki ci wani cewar Abdul Jalal almukuri'a ta ce ban jin yunwa da bance, Abdul Jalal ya ce a'a ki ci ni dai so nake yi ki kara gwabi gwabi gwabi kafin in ta saki gaba da ci almukuri'a ta kara dagowa ta kalle shi wai wani irin ce ne yake nufi oho ledar ta ɗauko ta duba ta ga white rice ce da soft wanda rabinta duk nama ne da vegetable sai farfesun naman kaza sai drink sun kala hudu da ruwan gora abincin ta dan tsakwara ta ce masa shi ma ya ce ta rage masa Abdul ya ce a'a ai in dai ke kin ci shi kenan. ni yanzu kin riga da kin lalata ni da abincin ki fi min kowane abinci daɗi murmushin jin daɗi na yaban da ya mata ta yi direct office ɗinsa ya nufa da ita ya gaita wani site wanda ba mai shiga sai shi ya fice zuwa ofis din nasa saboda yana da ayyuka da yawa nan ya barta tana ta kallon kyawun tsaruwar site din nasa na hutu. an zuba masa komai na more rayuwa ta rasa me yasa kwata-kwata ba ta jin tsoro akan lamarinsa har da karancin shekaru da take da shi alwalar azahar ta yi ta da sallah nan falonta idar nan ta kwanta tana kallon TV sanyin AC na ratsa ta nan take tunanin kakar ta ya faɗo mata rai nan ta shiga damuwa saboda bata san a wani hali take ciki ba zuwa yanzu tana cike da kewar kakar ta a kwanakin nan har kullun sai da ta yi saboda so take kawai da ganta tana tunanin tana tunanin ne bacci ya zo ya yi awon gaba da ita Allah Allah ya rinka ya gama ayyukansa karfe shida da minti ɗaya ya nufo site ɗin da ke cikin kamfanin nasa wanda an tanaji bangaren ne don hutunsa yana shigowa ya ganta kwance kan kujerar Tracy ta har zuwa lokacin bacci take yi saboda baccin da bata samu sosai ba jiya ko sallar isha'i bata san ko sallar la'asar bata san an yi ba karasowa ya kanta ya tsaya ya tsara mata ido ko a baccin ma kyau take yi bala'in kyau ma ta gintse dan karamin bakin nan nata ko da dan bakin nata yayi da ido a yanda take sauke numfashi ya bashi tabbacin ta jima tana baccin da take yi shi kansa yana mamakin yanda ta saki jiki da shi sun bata tsoro sosai a kansa ya fi karfin 9 minutes ɗaya a kanta sai lashe baki yake kana ta farka saboda tsayuwar da ya yi mata aka ta buɗe idananta a kansa my beautiful angel ya faɗa yana kara ta da ido mikiwa ta yi bakin ta dauke da salati ta kalli bangon ɗakin cikin hanzari ta miƙe ganin karfe shida da minti 11 ta nufi toilet ɗin falon ta dauro alwala nan da nan ta dawo falon ya bi ta da ido ya ga alwala ta ɗauro. shi ya sha fitsari take ji da ya ga ta wuce toilet a guje daga farkawar ta daga bacci kan kafet ta hau ta tada sallah Abdul ya fahimci ba ta yi la'asar ba ne kin sha bacci ya faɗa haɗi da nufar bedroom to domin so yake yayi wanka wankan yayi ya canza kaya domin yana da yana da sababbin kayansa na sawa anan fitowa yayi falon sai zuba kamshi yake yi ta zuba masa ido a kullum ƙara kyau yake yi tashi mu tafi gida ko mu kwana anan kawai ya faɗa haɗi da karasowa ya zauna kusa da ita a kasan kafet ɗin zumbar ta ta tashi cin ya ce wai ko su kwana anan ita fa tsoron sake keɓancewa ma take ji da shi har yanzu nonuwanta ciwo suke mata sun ma rure suna neman azab suna neman zamar mata gyambo kawai daurewa take yi murmushi suka fice a side din ya kulle side din ya bude mata gaban mota ta shiga ya mayar ya kulle shi fajinta yake kamar sabon kwai mai tsantsi zagaya waye ya shiga mazaunin direba security din bakin gate ya bude masa gate ya fice da motarsa ma'aikatan kamfanin na ta mamakin ganin oga yau da mace ba su taba ganin sa da mace ba a duniya sai yau sai wasu suka sha ko kanwarsa ce waɗanda suka san shi sosai kuma suka ce bai da kanwa saboda bai da kanwa nan kamfanin sa ya kace mai da tsegumi na zallar gulma mutum ɗaya biyu ne zuwa uku suka gansu sadda za su isa sai ɗin na hoto a zuwansu kenan wasu kuma suka gansu da suka fito su suka yada wa sauran ma'aikatan aiko aka hau cece ce. kun san mutanenmu na yanzu ba sa hidimar gabansu shege ne ke yi da mai zina mu kiyaye shiga abin da ba ruwanmu yana dirabin yana kallanta ba mai cewa wani kala sai kallanta kawai saraki ke yi yana murmushi ita kuma kanta a kasa sai da suka tsaya a hanya yayin sallar magariba a wani masallaci kana suka nufi wani babban dan kareran malt ya mata siyasiyan kayayyaki na amfanin yau da kullum ga mace aka kwaso masa kayan aka sa masa acid din baya ya shigo ya kalle ta shi kada ya shiga malt din shi fa yanzu kishin ta yake yi sosai ana nan ana tsuke da bakin nan ko ya faɗa yana kore dan mitsitsin bakin ta da ido gefe ta yi da fuskar ta ganin irin kallon da yake mata yayi murmushi inda yana tare da ita dadi yake ji a duniyarsa wani haske ke lullube sa inda yana tare da ita ta da motar yayi suka bar gurin, ya nufi inda ake sai da kayan makulashe irin su ice cream yayi fakin ya fito ya siyo mata abubuwa da yawa da kayan chocolate da su chocolate ice cream ATC ya dawo ya mika mata ya ce ga ice cream da chocolate almukuri ata amsa saboda ta san tana son chocolate a rayuwarta ta masa godiya ya kalle ta ya ce ki bar min godiya komai fa kika ci ni ma zan ci a jikinki kallon shi ta yi ba tare da ta fahimta ba ta buɗe ɗaya daga cikin ledojin da ya miko mata ta fara cin chocolate ɗin tana ci yana kallon ɗan bakinta mai azabar kyau sai da ya tsaya ya yi isha'i a hanya karfe 8:30 suka isa gida a kofar kicin din sai ya fakin saboda ba mutane a gun ya firfito da kayayyakin da ya sa mata ya siya mata da kanshi ya kai mata sai dinta almukuri ana tsaye tana kallon ikon Allah ya hana ta daukar komai har ya gama kwashi kayayyakin ya kai mata sai ɗinta ya dawo tana tsaye a bakin kofar shiga kicin din sai dinsa ya iso inda take kamar zai wuce ta sai kuma ya rungumo ta jikinsa ya haɗa ta da kofar shiga kicin ɗinsa sosai ya rungumo ta ga jikinsa I love you. Da ke da kayan daɗinki ya faɗa mata a saitin kunnanta. yana sauki ajiyar zuciya almukuri a tsoro ne ya kama ta gudun kada wani ya zo ya gansu haka a wannan yanayin don haka ta kwace kanta cikin hanzari ta koma gefe ya kuma matsawa zai sake rungumo ta kamar maye ta yi hanzarin barin gurin ya ce ki kawo min abin da zan ci mara nauyi fa yanzu ya faɗa hakan ne gudun kada ta tafi ta ki dawowa yi ta yi kamar bata ji shi ba ta nufi ɗakinta har wuraren sha biyu yana jiran ya ga ko za ta kawo masa abincin da ya ce amma ya ji shiru shi ba yunwar abincin yake ji ba yunwar ta yake ji tun breakfast ɗin da ta ba shi da safe ne a cikinsa amma san bai jin yunwa so yake ya sha nono kuma ya taɓa laushin duwawu yunwar su yake ji ainun har wuraren karfe biyu bata zo ba abdul bai rantsa ba sai da ya yi sallar asubahi ya samu bacci ya kwashe shi tun daga wannan ranar almukuri'a bata kuma bari sun keɓance ba bata sake kuskuren kwana a ɗakinsa ba kullum da ita yake tafiya ofis saboda in bai tafi da ita ba bai iya ko zama ya yi sa yanda ya kamata kuma ayyukan sun taru masa waɗanda dole shi zai yi gashi ana ta kiransa ma a Abuja saboda mitin da wasu manyan ayyukansa duk yanda ya kai ga son ya taba mata jiki ta ki yadda saboda har yanzu nonon ta ciwo suke mata kusan one week kenan amma ciwo suke mata sai dai ba kamar da ba ta kula shi bai iya ɗanɗanon matar aboki ba in ta bashi sai ya kuma tado mata ciwon da ya fi da karfe 11 tafi suke a cikin motar shi zuwa office shi ke driving motar tunda suke fita tare Abdul bai kuma bari direba ko security sun bi shi ba shi kadai yake tafiyar shi shi da gilashinsa a gaban mota wato almukuri'a wanda zuwa yanzu ya ja ta jiki sosai ta kuma sakin jiki da shi juyowa ya zuba mata ido sanya take da hijabi ami green kasancewar a tamfar jikinta akwai ami green a jiki ba karamin amsar ta hijabin yayi ba ta kara kyau a ainun yana ba ta kulawa sosai sai soyayya suke zubawa kawai amma ba a ba wa fulawa wata mai da idanuwansa ya ga bakin hanya yana faɗin kwana biyu da kamar na miki wani mugun zanubi ko nonuwan da nake tabawa ma kin hana kin hana ni sai sai boye min kayan ki kike ya faɗa yana dubanta kuma yana duban hanya Almukuri'a ta dago ta kalle shi ita fa zuwa yanzu ta fara jin tsoro kar a gansu aje a gaya wa matarsa tsoro take ji tsoro nake ji ta faɗa da bebanci Abdul ya kalle ta yace tsoro in sha miki nono da duwawuka kike ji almai kuri'a ta girgiza masa kai alamar a'a haɗi da cewa tsoron matarka ta gammu nake ji da bebanci Abdul Jalil yayi shiru yana nazarin kalamanta ya kula a kwanakin nan a tsorace take bai san me yasa ba yare ce ta kara tsorata ta akan kada fa ta rinka jimawa a side ɗinsa kada matarsa ta zo ta ganta a side ɗinsa don wallahi wannan sai ta kashe kima ta kashe banza larai ta kuma firgita ta shi yasa a halin yanzu tsorata take da shi kin daina sona ne Abdul ya jefo mata tambayar ta girgiza masa kai alamar a'a Abdul ya ci gaba da magana cike da karfafa mata gwiwa to me yasa zaki ji tsoron matata kar ta ganni dake baki san sona baki san sona dauke tsoro ba ki gusar da tsoron kowa a kaina in har da gaske kina sona dan Allah kar ki ja baya da ni ni ina tsananin sanki wallahi ban da da yadda zan yi ne duk duniya almuguri a ta tsani kalmar ta kalmar nan tasa ta ba yadda zai yi ne wannan kalma na tsananin batawa almuguri a rai duk da karancin shekarunta ta fuskanci tsoron matarsa yake ji haka kalmar ke nufi saboda kana tsoron matarka shi yasa ba yadda za ka yi almuguri a ta yi maganar da bebanci ba tare da ma ta san ta yi ta ba kawai ta gaji da bakin cikin kalmar ne a zuciyarta zuwa yanzu tana bala'in jin zafin saure Abdul da ke driving ya juyo ya kure ta da ido saboda yayi mamakin kalmar daga bakinta kuma cikin fushi ta faɗe ta dan ya hango kishin sa kwance akan fuskar ta murmushi daidai da ta dago ta kalle shi ta ga yana murmushi haushinta ya kara nunkuwa a ransa wato ma murmushi yake yi saboda an masa maganar matarsa i love you ya kauda maganar da hakan tsabar bakin ciki ya kara tokarewa almukuri a zuciya ta fahimci shi fa kwata-kwata bai so ta yi maganar matar shi saboda tsananin san da yake ma matar ta sama saboda tsananin son da yake ma matar tasa mai kama da babban buhun masara mai el ni dai ina son ki dan Allah ya faɗa idanuwansa na kan kyakkyawar fuskarta ta haɗe rai kamar an aiko mata da mutuwa takaicin sai kuma rufe ta har suka isa ofis din yana mata magana amma ita ko kallon sa bata yi ba har suka isa Abdul ya nufi ofis ɗinsa bayan ya kai ta site sa na hoto kamar yanda ya saba aiki yake amma azabar filin yake ji tunda ya tashi yake jin sha'awarsa ta yau ta fita kullum Wuraren azahar ya gaza daurewa ya nufi sadin, duk a firgice yake. Ya same ta bisa da duduma tana sallar azahar zaunawa yayi akan kujerar trisita sai ubannin shi nishi yake yi kamar wanda mai kamar wanda ke nakuda. Ko sallar azahar ma ya gaza yi. duk soyayyarsa da sallah ya kasa yin ta yau kuma tana ransa daman a daddafe yayi asfahi kawai juriya yake yi juyo juyowa almukuri a tai ta kalle shi bayan ta idar da sallah ta ga shi ma idan yake kallo idanuwansa duk sun bi sun narke sun yi kanana zuwa yanzu tana fahimtar komai nasa duk da karancin shekarunta kin idar da sallar please ya tambaye ta da mare da marairaiciyar murya banza ta yi da shi kamar bata ji shi ba yayin da muryarsa ta kara tabbatar mata da sha'awa yake ji ta yi alkawarin bai kuma taɓa ta inda bai da yadda zai yi wato yana son jikinta amma bai da yadda zai yi duk da bata da wayo ta fahimci me yake nufi da ba yadda zai yi dinnan wannan kalma tana tsananin ba ta haushi a yanda ta ɗauki kalmar tsoron matar matarsa ke ji fassara iri-iri fassara da iri-iri take ma kalmar a zuciyarta tashi ce ta da kabbara wata wata sallar wato nafila ta yi raka a biyu ta sallame duk Abdul na kallanta ya san ta gama sallolinta kawai ta tada sallah ne don ta fuskanci don ta fuskanci me yake nufi ya yadda mace mace ce duk kantar ta kuma tana iya juya ɗa namiji sai dai in babu so musamman ma shi irin san da yake mata tantan ya fahimci azabar kishi ne ke ɗawainiya da ita a kwanakin nan da ta san me yake ji a zuciyarsa game da ita da bata rinka ta da hankalinta akan kishinsa ba har wuraren karfe biyu ta ki gama yin sallah abdujalal na ta kallonta yana lumshe ido jikinsa kaf ya kara mutuwa saboda kallon da yake mata ko tashi ya san ba zai iya ba a halin da yake ciki yanzu kafafunsa ba za su dauki jikinsa ba da a ce zai iya tashi da tuni ya je ya damko ta wace irin sallah ce kike yi haka kin kidarwa Abdul ya tambaye ta yayin da muryarsa ta sheke kamar mai mura Almukuri'a da ke zaune ta idar tana shirin mikewa ta tada wata sallar ya mata tambayar ko kallonsa ba ta yi ba tana niyyar tada wata sallar Abdul ya ci gaba da cewa dan Allah ki dakata ki so ki bani nono na sha please wallahi mara ta ciwo take mun sosai kamar za ta fashe min nake ji juyowa ta yi ta kalle shi yadda ya yi maganar sai ya ba ta tausayi da ta kalle shi sai ta rinka sai ta rinka kwatanto ga saudi kusa da shi azabar keshinsa ya kara ninkuwa a ranta ta ɗaga hannu za ta tada kabbara abdul ya yi hanzarin cewa Ke ta wulakanta ni wallahi sai allah ya sa karamin almukuriya ta dakata da ta da sallan yadda ya yi maganar ya sake dokar zuciyarta sosai tausansa ya kara cika ta please zo ki bani nonon na sha don allah kaɗan zan sha i promise two minutes zan yi ina sha don Allah Abdul ya faɗa yana kara marere cewa ka je ka sha na matarka almukuri ta faɗa da bebanci bata ma ba tare ma da ta san ta faɗa ba azabar kishinsa ya rufe mata ido Abdul ya kara kureta da ido ya kara fahimtar tana bala'in san shi tun daga shi tana azabar kishin shi ni ban da mata kinga tan girman Allah ya zamo kasan kafet din ɗakin ya tsugunna a kasa da gwiwowinsa saboda ya rasa yadda zai yi sai tsungulansa kawai ake yi a mararsa sha'awa don girman Allah ki hakuri don darajar ma'aikin ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki hakuri don darajar iyayenki ki hakuri please ki bani nono please don Allah in sha don Allah na yi alkawarin kaɗan zan sha don Allah ki hakuri don Allah don Allah don Allah ni na ji na miki laifi ki hakuri don girman Allah don Allah ko ba nonon zaki bani ba ki bar ni na taba miki ko duwawo ne please so nake na kawo dan Allah ki ji tausayi na banda kowa dan Allah please please Abdul ya faɗa kamar zai fashe mata da kuka yayi nil down ya kuma gyara nil din din sa a down sosai kawai saboda ya sha nono ya taba ka. shi kadai san me yake ji a mararsa sai kara tsagula su sha'awa ke yi yana kuma gegecewa wasu kalamai da ya faɗa bai san ya faɗe su ba a ta kure sa da ido yayin da yake durkushe bisa gwiwowinsa mamaki yake bata lokuta da dama musamman ma yanzu wai ita yake tsugunnawa yake roko ka da zuciyar mace kuma zuciyar so nan da nan zuciyarta ta ruku da tausayinsa a duniya ba abin da ba za ta iya mishi ba saboda shi ma ya gama da komai ita mutum ce da zuciyarta ba ta manci alkhairi amma zuciyar na rike da kishinsa mai tsanani kuma san shi ne ya haifar mata da haka amma san bata sani ba saboda karancin shekarunta ganin ta kure su da ido shi kuma da duk ya kago ya taba abubuwan dadin jikin nan jikin nata goganku ya ci gaba da magiya kina ta wani kallo na ni dan Allah ki zo ki bani abin da nake so please dan Allah kin ji ya kare shi maganar cikin kara marere cewa almaguri'a ta kuma jin tausansa duk ya bi ya kara marere cewa kamar marayan da ya rasa uwa da uba ta tsaya ta zuba masa ido kawai ta rasa ya za ta yi dan Allah kin ji ki karo so please ki bani na sha na taɓa abubuwan masu albarka please please ni fa nan da kike gani na ba ruwa na wallahi ya maganar maganarsa yana shafa saitin gabansa ta sama rigar manyan kayan jikinsa abinsa duk ya biya miƙe sambal ji yake kamar ya faso wando ya fito fili almukuri a dake sa ta ga ya shafo gabansa ta kau da kanta don ita a kullum kara jin kunyarsa take ji shi kuma a kullum kara zama ɗan iska yake yi please ina ta magana ko motsi kin kike dan Allah ya kike so in yi da rayuwata ki karaso dan Allah ni ko za ni ko da ba za ki bani ba ki matso kusa mu yi magana dan Allah kin ga dai halin da nake ciki ina shan wahala ki matso kusa da ni in gaya miki ta, ki ban maganin ta. da ke jikinki ba dan ni ba please ya kuma faɗa yana haɗa hannayensa biyu alamar roƙo tausansa ya kara rufe ta ta yi tunanin ita ba kowa ba amma ya tsaya yana ta roganta ba ta san sadda ta nufo inda yake ba sai da ya sauke ajiyar zuciya ganin ta fara takowa tana nufosa ya koma ya zauna can kan kafet ɗin kasan falon ya mika kafafuwansa yana mai nishin daɗi duk takun da take kara masa sha'awa take yi akan abinsa suwa ta yi ta tsaya a inda yake zaune kasa ba tare da ta ce komai ba sai dai idanta na kansa ya ce yawa zauna please ki cire hijabin nan na jikin gidan Allah Ba ta san me yasa ta gaza mishi musu ba ta zauna dab da shi yayin da numfashinta ke bugunsa wash Allah na daɗi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 almukuri'a ta ce daɗin me da bebanci